يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون sahabbanka suna tambayar ka ya kai wannan annabi dangane da giya ita ce dukkan abin da yake kawar da hankali ya tafiyar da shi suna tambayar ka hukuncin shanta da sayanta da sayar da ita kuma suna tambayar ka hukuncin caca ita ce dukiyar da ake karɓa daga ɓangarori biyu masu gasa da juna to ka ba su amsa ka ce da su a cikin waɗannan abubuwa guda biyu akwai cuta da barna mai yawa a addini da rayuwa kamar gushewar hankali da kashe dukiya da fadawa cikin gaba da ƙiyayya kuma a cikinsu akwai ɗan amfani kaɗan kamar samun kuɗi amma cutarwarsu da laifinsu ya fi amfaninsu girma kuma duk abin da cutarwarsa ta fi amfaninsa yawa to mai hankali yana nisantarsa. wannan bayanin da Allah ya yi shimfiɗaɗɗe ne na haramta giya sahabbanka suna tambayar ka ya kai wannan annabi dangane da gwargwadon abin da za su ciyar daga dukiyoyinsu don neman lada ka ba su amsa ka ce da su ku ciyar da abin da ya ragu daga dukiyoyinku bayan kun biya bukatunku da haka lamarin yake sai daga baya Allah ya shar'anta zakka ta wajibi a cikin wasu nau'uka na dukiya ka wajabta a ba da wani rabo keɓantace da irin wannan bayani wanda babu kokwanto a cikinsa Allah yake bayyana muku hukunce-hukuncen shari'a ko kwayi tunani.